قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma Allah godiya Allah mai komi mai kowa wanda ya kaddari wannan haɗuwa ta mu a daidai wannan lokaci bayan wannan sallar la'asar a wannan gari na shagari a wannan shiya wadda ba mu san sunanta ba eh gurawa to wannan shiya da ake ce ma gurawa a ƙarƙashin walima ta aure a wannan rana wato ta larba 23 ga watan takwas wato watan sha'aban hijirar maza Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara bakwai daidai. Mahaɗu wannan bagire ne a ƙarƙashin walima ta aure. yan uwa musulmi kamar da kuka sani hadisi ya ce la yastami wa mala'un wa yadahu ba'duhum wa ba don illa ajabahum Allah babu mutane wanda sun ka taru sashi yi addu'a sashi ce amin face Allah ya ansa musu addu'o'insu Allah mana roƙonka ya hannanu ya mannanu ya badi a samawa wal ya zal jalali wal Allah mana roƙonka ka taimaka mana Allah ka gafarta mana Allah ka taimaka mana ka gafarta mana layukan da muke aikatawa da gangan Allah ka gafarta mana kuma ka raba mu da su layukan da muke yi da kuskure ka gafarta mana wayanda muka yi da barna da wayanda muka yi da jahilci ka gafarta mana wayanda muka boye da wayanda muka bayyana Allah ka gafarta mana wayanda mun ka gabatar da wayanda muka jinkirta Allah ka gafarta mana muna roƙonka Allah a su asma'ikal husna duwa da alamarra suka kasance Allah ka samu yi ƙarshe mai kyawo. Allah ka kyautace ƙarshen Allah ka kyautace ƙarshen Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayen Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta ma uwayen su Allah ka gafarta ma kakannin su Allah ka gafarta ma yannai da kannai da ɗiya da iyali da zuriya uwayen mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yare mana dukkan banabban Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya marasa lahiya daga cikinmu daga cikin jama'a musulmai gaba ɗaya Allah ka warkar da mu ka warkar da suwa Allah ka warkar da mu ka warkar da suwa saboda albarkar sunayenka Allah ka tusaya mana Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi Iyalanmu mu roƙonka Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mu ka shirya iyalinmu. Allah ka shirya mu shirya iyalinmu. Allah Allah ka kare mu ka kare iyalinmu ka daidaita mu ga hanya kama daidaiciya ka ƙara marasa lahiya cikinsu ka warkar da su wayanda adda lahiya ka ƙara musu lahiya ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannansu da su ka gafarta mana baki ɗaya, ka sa aljanna makoman ma in kiyama ta yi mana roƙonka Allah bai asma'ikal husna wa sifatikal ula ya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su mm. Allah ka shirya mana iyali da tsiya da mu. Allah zuriyar ma Allah ka sa musu albarka Allah ka mai da hankalin su ga karatu da ibadarka Allah ka sa su rike addinin ka da kyawu Allah ka sa su rike addinin ka da kyawu saboda rahamarka Allah ka mai da hankalin su ga karatu da ibadarka ka bude kwakwalwar su Allah ka kara musu basira Allah ka bude kwakwalwar su Allah ka kara musu basira Allah ka kara musu ganewa ga karatu idan an karantar da su kai manya manyan malaman musulunci da su su masu tsoronka kai manyan shugabanni manyan mawadata manyan baradin musulunci da su masu tsoronka Allah ka sa musu albarka Allah ka ɗaukaka su da ɗaukakarka ka girmama su da girmanka roƙonka muka Allah bai asma'ikal na wasu sifatikal ula ka tusaya mana ka ba mu kariya da tsaronka da mu da ɗaya da iyali da zuriya Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da sharrin aljanu da sauran halittunka ya Allah ka kare mu daga sharrin duwani mai shiri ya Allah ka kare mu daga cutar duwani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duwani makiri ya Allah ka kare mu daga manahicin duwani manahiki saboda albarkar sunayenka ka tusaya mana kada mu kulla kowa shiri kuma kada mai niyyar kullawa masu kwallo mana da masu niyya kullawa Allah ka mai da shirin su gare su saboda albarkar sunayenka Allah ko kwallo mana shiri Allah ka mai sai gare shi Allah ko kwallo mana shiri Allah ka mai sai gare shi ko ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ko hirgita mu, Allah ka hirgita su do wanda adda niyyar su walakanta mu, Allah ka walakanta su ko gina mana rami don mu fada Allah ka kada su ciki saboda albarka sunayenka ka tosaya mana ka ansa mana addu'a mu wannan aure da aka gayyace mu ƙarƙashin sa muna roƙonka Allah ka sa mu auren albarka Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka zaunar da su lahiya ka ba su ɗiya da masu albarka ka ba su zuriya mai albarka ka sa aure ya zama sanadiyar samun rahamarka da kuma jinkanka a duniya kuma da lahira saboda albarka suna yanka ka ansa mana addu'o'in wannan gari da muke ciki ne na shagari da muke ciki ne a halin yanzu Allah mun roƙe ka Allah ka ƙara lahiya da zaman lahiya ciki ne Allah ka ƙara ma wannan gari kariya da tsaronka laila wa hara Allah ka kare wannan gari ka kare mutane ne ka ƙara ma wannan gari lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa ka ƙara musu biyayya da ladabi da biyayya da da'a da ibadar ka don albarka sunayenka Allah ka shirya matasansu Allah ka shirya matasansu ka raba su da shaye-shaye ka raba su da shaƙe-shaƙe ka raba su da kurkure-kurkure ka raba su da kurbe-kurbe ka raba su da ɗauke-ɗauke ka raba su da sace-sace saboda albarka sunayenka Allah ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda zai ba su riba mai yawa ko mai isassu da albarka sunayenka Allah ka shirya dattijawa ka shirya tsofaffi ka shirya maza ka shirya mata ka shirya almajirai da almajirai ka shirya almajirai da malamai ka shirya masu kuɗi da talakawa ka shirya masu mulki da wanda ake mulki Allah ka zaunar da wannan karamar hukuma lahiya Allah ka zaunar da wannan karamar hukuma lahiya Allah mu duka Allah ka zaunar da mu lahiya wannan jiha jiha Sokoto mun roke ka Allah gabacinta da yammacinta Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya wannan jiha ta Sokoto Allah ka ƙara mata kwanciyar hankali Allah ka ƙara mata natsuwa ka ƙara mata arziki da wadata ka ƙara mata ilimi mai amfani saboda saboda albarka sunayenka ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya musamman arewa Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah abubuwan da ke faruwa cikin arewa ka gafarta mana laihin da muka yi ma kan jarraba mu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana magana ka gaskiya ne duk abin da ya samu mutane laihinsu ne Allah ka gafarta mana laihin da muka yi ma kai hushi da mu Allah ka gafarta mana laihin nan kuma Allah ka raba mu da yi nai ka tausaya mana Allah ka taimaka mana ka karfafa mu Allah ka girmama mu wannan tsayuwa da muka yi anan muna roƙonka Allah ka kama mana aikin ga aikin ga aikin kana Allah ka kama mana aikin ga Allah ka kare mu daga sharrin shedan Allah ka kare mu daga son rayuwar mu Allah ka azama mu ga hanya Allah ka ala mu ga hanya Allah ka an anshe ibadodinmu Allah ka azaita mu kalafi. Allah ka azaita mu kalafi. Allah ka azaita mu mutaba'a ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka raya mu ahli sunna ya Allah ka kashe mu ahli sunna ya Allah ka tada mu cikin a ahli sunna ya Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah a cikin aljanna ka sa mu cikin makauta ne saboda da albarkar sunayenka Allah yadda ka tara mu wannan bage roƙonka muke yi Allah ka tara mu aljanna haka in akwai wanda ka rubuta shi ɗan wuta cikin mu roƙonka makai kamar mu ba wurin ga Allah ka rubuta mu sa'annan ka rubuta shi cikin aljanna ka gafarta mana Allah ka yahe mana kai mana jagora ga abin da kaka so kana yarda da shi ya Allah ka kai mu wata ramadana ya Allah ka kai mu watan ramadana ya Allah ka kai mu watan ramadana cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali da wadatar arziki saboda albarkar sunayenka Allah ka anshi ibadojin mu Allah ka anshe ibadodinmu Allah ka taimake mu kada mu yi aikin manza. Allah ka taimake mu kada mu aikin manza. da albarka suna yanka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka bayan haka nan kuma Allah subhanahu wataala ياتي ما كان الله ليذر المؤمنين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على غيبه ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله فإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الله سبحانه وتعالى يتي ما كان الله ليذر المؤمنين Allah ha bai kasance yana kyale mutane muminai alama an zo alaihi bisa ga abin da kuke bisa gare shi ba. ‘Yan uwa musulmi kun ga Allah na jarraba mu da abubuwa da yawa, kun ga idan kuka bibi yadda muke yanzu ba irin da ba yanzu har da ɗiyan kama hitina na gare ka ba ka son su san sirrinka da yan kuɗinka za ka aje cikin ɗaki sai yara sun hita ba ka bari su gani kun ga dori su aka ba ajiya wani malami ya yi abin nana ya yi baƙi ah, sai suka shigo ya aje su zaure gidan kamar da abin nan mai almudokal ya ambata sai yaran suna shiga suna dawowa ga kuma kuɗi a ji sai bakin suka ce ala gafarta malam yaya za ka bari yara na shiga ga wuri kuma ka aje kuɗi ya ce ya ba za su yi sata ba kuma ba za su yi wadara ba suka ce mai addalili ya ce na yi musu suna ban kira kowa ba na bi suna waje musu suna ba za su yi sata ba to kun gani a da kenan idan ka bi da shari'a sai yarenka su zama daidai yanzu ko sarkin waliye ka zama za ka ga abin da za ka gani ga yaranka abubuwa canzawa suka yi duniyar tana canzawa yanzu ku kyautata halayenku ku huskanci Allah darenku da ranarku a sahiyanku da marekenku abubuwa suna canzawa yanzu abubuwan duniya suna canzawa to shi yasa Allah ya ce ma kana Allahu Allah bai kasance liya zara mu'mini yana barin mutane mu'mine ba wato musulmai alama an to alaihi bisa ga abin nan da kuke bisa gare na ni'ima da natsuwa da kwanciyar hankali ko yaushe cikin natsuwa da kwanciyar hankali to Allah bai kasance yana kyale ku ga wannan abin ba hatta yamiz al min at-tayyib har sai Allah ya rarrabe mutanen kwarai da waɗanda ba na kwarai ba saboda yanzu game ake huri guda amma tsakani da Allah wani yau da za ka san sana'a ce gobe in ya shiga sahu kusa gare ka kana ita to mutane sun caccanza wadda suke da ba haka suke ba kuɗi ko ta wace hanya aka samun su suna shiga su samu ko ta wace hanya kuɗin sun zama musiba yanzu ce mai girma to saboda haka Allah ya ce ba ya mu har sai ya rarrabe mutanen kirki da waɗanda ba na kwarai ba sai ya rarrabe malaman Allah da waɗanda ba na Allah ba sai ya rarrabe masu kuɗi na Allah da waɗanda ba na Allah ba sai ya rarrabe masu mulki na Allah da waɗanda ba na Allah ba sai ya rarrabe sauran jama'a duka sai ya tona asirin kowa yace kuma wa ma kana Allahu lidila akwai alal gaibi Allah bai kasance yana leƙar da ku da gaibe ba Allah subhanahu wataala shi adda sanin gaibi inna allaha hu ilmu sa'a sanin kiyama da gaibi baki daya duka a wurin Allah yake babu wanda ya san gaibi man fi samawati wal ardi illa Allah babu wanda ya san gaibi cikin wa'anda a cikin sama da ƙasa in ba Allah ba to don haka ba ya sanar da ku gaibi amma ku sani alƙawari ne na Allah dukkan mu sai ya tona asirin kowa ku yi abin kwarai a boye da bayyane kar ku zama kuna yin abin kwarai bayyane in kun koma gefe ku yi mara kyau Allah fa baya barin kowa hatta ya mizar khabisa min at-tayyib sai ya rarrabe miyagun mutane daga mutanen kwarai sai ya tona asirin kowa da kowa yau da gobe yau da gobe duk abin da sai an gane ka yau da gobe yau da gobe duk abin da kaka sai an gane ka saboda haka jama'a ku yi niyya mai kyawu ku yi ayyuka mai kyawu wa ma kana Allahu lillahi walakin Allah shabi min rusulihi man yasha sai dai Allah yana zaɓin waɗanda ya ga dama cikin manzanni ne ya aiko su to ta hanyar imani da manzanni ta hanyar yin da'a da abinda da manzanni sun ka zo da shi na aka gane na kwarai wanda ya zama mai sabo yana kauce ma abinda da manzanni suka zo da shi na aka gane ba mutumin kirki ba ne ba sai an gaya maka ba kai ka gani da idonka Allah ya yi alƙawari sai ya tona asirin kowa kuma baya sanar da ku gaibi walakin Allah yashtabi min rasulihi man yasha fa aminu billahi wa rasuli fa aminu billahi wa rasuli ku ci gaba da imani da Allah da manzanni ne wa in tuminu in kun kai imani wa tattaku kun ka ji tsoron Allah fa lakum ajrun azimun kuna da lada mai girma a cikin hadisi annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam alaikum bisidiki na umarce ku da gaskiya ku zan masu gaskiya a boye ku zan masu gaskiya a bayyane jama'a duniyar nan hikin da ta yi yawa wani talaka ya ɗebo kaya ne gona ya ana fesowa naira goma gurin ya kai kamin ya ta kasuwa sun koma naira hamsin jama'a wanga irin hitina ina zama da ita kowa gurin shadin ga yan uwa ne kowa gurin hitina ga yan uwa ne kowa dai kai ne ɗaya ya dame shi jama'a ku gyara niyoyinku jama'a ku gyara ayyukanku jama'a ku niyya mai kyau. Allah na taimakawa mutum da niyya mai kyau irin taimakon da bai mai da aikin da ya aikata ku niyya mai kyau arziki fa Allah ka bashe shi yaudaran mutane da zalunta su ba ya sa a samu arziki ga ƙari, yanzu kun gani a lokacin azumi na muke shi na attahi kwana shida ko bakwai tsakaninmu da azumi kuna ganin duka farashin kayan da aka amfani da su ya tashi ku bi kwanaki da an kai sallar arna ba wai su ƙara kaya duk inda suka sai da kaya sun rage farashi ko ina na sun rage farashi kai har da tasha gare su ko nan sakwato in kana so ka tai gida akwai tashar da za ka shiga ya na ɗauka dubu goma kana biyan dubu uku ka tai don dai buƙatar abin nan da kuɗinsu duk sun yanke abin nan don kowa ya samu sauƙi jama'a makaranta suka zuwa shi yasa kullum da su aka karatu abin nan wajen ibadarsu amma mu duk wanda ya zo ya samu yan hambe sun ka kai wani goma ya ga suna ci gaba shi da makaranta sai wata rana shi yasa masu wa'azi wa'azi suka yi amma mutane ba abin da ya dame su da wa'azi su dai wanda za a yi su samu kuɗi to jama'a yanzu azumi na zuwa kuna ta ƙara farashi kuna ta yin kayan gada arha duk kun ɓoɓɓoye kayan ga jiran akai azumi ya tawo a haisuwa jama'a yaushe za ka cuci mutanen Allah kai zato Allah ya taimake ka ba za ka ba zai yiwu ba duk wanda ka samu wani ci maka addu'a duk inda ka kai kuɗin haram ka ɓoye su sai Allah ya iza mai ɗauke su ko ina na sai ya kawo musu hasara sai ya wace in dai kuɗi na haram na ko ina na sai Allah ya iza mai halaka su ya halaka su to jama'a ku ji tsoron Allah ku zama su gaskiya da kuka ce ku musulmi na ku zama musulmin da gaske alaikum bisidiki fa inna ya yahdi ila birri lalle na umarce ku da gaskiya lalle gaskiya tana shiryawa zuwa ga aiki na alheri wa inna birra lalle aiki na alheri yahdi ila aljanna yana shiryar da mai shi zuwa ga aljanna wa inna sanaya al ma'ruf qima sari asu a cikin hadisi sahihi yace aikata ayyuka na alheri yana kariya daga mugun makwanci to jama'a kuna so ku yi mu akwai ƙarshe mai kyau kuma ba ku abin kwarai kun ga hadisi ya tabbatar da abin da ka sa a yi ƙarshe na kwarai wato a yi abin kwarai jama'a ku ƙudurta alheri cikin zukatanku ku aikata alheri daga gaɓoɓinku cikin zuciya ku ƙudurta alheri da gaɓoɓinku ku aikata alheri sai Allah ya taimake ku ya ba ku nasara wanda ba a zato shi aiki na alheri ya hadi ilal janna wa ma yazalu rajulu wa bi riwayati wa la yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa mutum ba zai gushi ba yana yin gaskiya yana kirda don gaskiya duk abin da zai yi sai ya cikin gaskiya ba zai gushe ba yau da gobe yau da gobe hatta ya kuta inda Allah saddiqa har a rubuta shi mai gaskiya a wajen Allah in dai gaskiya kake yi yau da gobe yau da gobe ko mutane sun sani ko ba su sani ba sai Allah ya rubuta ka mai gaskiya amma idan ka ce aikin ka yaudara da ce amana da ƙarya ka yi magana ka yi ƙarya yau ƙarya ta wuce a abin nan gidan 'yan siyasa da 'yan kasuwa ta shigo masallaci da makaranta yau ƙarya har makaranta da masallaci ta shigo dori kasuwa take da gidan 'yan siyasa yanzu ta baro can ta mamaye can ta shigo makaranta da masallaci jama'a ina zamana mu samu mahita in ba mu gyara ba ku koya ma ɗayanku yara ƙanana ku koya musu alheri su tashi da alheri ku koya musu abin ƙwarai su tashi da abin ƙwarai karatuwa ba shi ka shiryawa ba Allah ka shiryawa ba karatu ba shi ka shiryawa ba don da yawa wanda ya karatu kuma ya zama mugu saboda haka shirya ga Allah take ku nemi shirya ga Allah subhanahu wata'ala ku bi hanya mai kyau wajen tarbiyyar yaranku ku aza su ga hanya domin muddin yara ba su gyaru ba yanzu to nan gaba Allah ɗaya sanya janna za ta aukuwa kuma a cikin wannan hadisi annabi ya ce wa iyakun war kazib bayan ya ce alaikum bisidiki ya ce to wa iyakun war kazib na hane ku da ƙarya ƙarya ba ta da kyau ku ce wanga kaya mai kyau na kunka kasa kuma tsakaninku da Allah kun san ba na kware na ba ba kawai ya taho sayan kaya wanda ya kabida babu shi a ce ai wanga ma ya fi wancan da ka sai ai iri gudana wanga ma ya fi wancan kuma tsakaninka da Allah ka san wance ya haiwan ga kai wadda ba ƙauye ka anshi kuɗi ne ka zama ɓarawo kuma ka ce wai kana zata yanka aje kuɗin ka ɓarawo ya ɗauki ai ɓarawo ya samu ɓarawo ko sai ya ɗauki mai ya yaudaro ya samu to mai wadara iri ne ku sai sun ɗauki jama'a iya wa iyakun wal kadhib na hane ku da ƙarya fa innal kadhiba lalle ƙarya ya bi ilar fujuri yana shirya mai shi zuwa ga fajirci kun ga dazu a bangaren hadisi yace fa inna ya bi ilar birri wannan bangare yace wa innal kadhiba ya bi ilar fujur to kowanne da abin na a abrar da alfujar kowa Allah ya faɗi ya faɗi masauki ne innal abarara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim innal abarara lafi na'im mutanen kirki suna cikin na'ima ni'imar Allah duk wanda ya zama aikin kwarai ya ka aikatawa da izinin Allah duniya da lahira cikin ni'ima zai zanna da izinin Allah duniya da lahira cikin ni'imar Allah zai zanna wa innal fujara fi jahim lalle fajirai ko cikin jahima za su zanna kuma nan duniya da lahira ai jahimin duniya tana da yawa wutar duniya narun duniya tana da yawa amma ai babu kamar talauci ku dibe mu ku gani kuɗin ga annabi ya gaya mana ƙarshen zamani za su yawa gaskiya na kuɗi sun yawa to talakawa ma sun yawa to babu hitina kamar talauci duk wanda ka ka tara kuɗi in dai ta yi haram na in matalauci shiri shirya mai yana nan ta tahi baka mutuwa da kuɗi na in ba gishi ta zo maka ba in dai ka rayu lahiya lau kai rashin lahiya talaka zaka zaka mutu kuma babu hitina ta duniya kamar talauci talauci ɗaya kai kana gidanka da kai da matarka da ɗiyanka a tsaisuwa maɗiyarka aure ba a faɗa ma ba an zai zuwa mata miji ba a faɗa ba in ba talauci ba me a haka nan ka iske tsohuwa kana faɗa inda ya an kai a zai zuwa ma wancan aure ba a faɗa ba a zai zuwa mata miji ba a faɗa min ba ta ce to ya faɗa ma me za ka yi a to me za ka yi ba ka da komi to jama'a wannan wa musiba ce kuma abinda ka kawo ta ɓaje ce wa inna lafujara wa inna lafujura yahdi ila nar lalle aikin fazilci yana shiyar da mai shi zuwa zuwa wuta duk wanda ya zama aiki ne na zalunci na da cin amana to za a shirya shi aiki ne ya shirya shi zuwa ga wutar duniya da ta lahira saboda haka wala yazalu rajulu yakadibu mutum ba zai gushi ba yana ƙarya wai taharar kariba yana kirda don ƙarya ko yaushe duk abin da za a yi sai a yin ƙarya jama'a wai me yasa yanzu kowa da wuya ka ga ka samu mutum goma ka yi magana da su ka samu mutum uku cikin goma ɗannan na za su waɗa ma gaskiya tsakani da Allah ɓoye da bayanai ya kasu kenan. Nina na ya kawo wannan fajirci to mutum ba zai gushe ba yana karyawa ya ta harar kazi ba yana kirdadun ƙarya hatta ya taba inda Allah kazzaba har a rubuta shi yau da gobe da gobe makarshe a wurin Allah jama'a kun ga idan kuka dibi wannan hadisi sahihi duk abin da ka kai yau da gobe sai an san ka da shi dori idan aka ce yan izala sun ce kaza sai a ce an gama wallahi gaskiya ta sai sun yi abin nan jama'a to su yan izala ko nan ga yan izakai ya aka yi yanzu za eh, zala na ko ya iza kaina ya kamata jama'a ku gyara abubuwan da kuke yi ya kamata ku gyara abubuwan da kuke yi ku gyara halayenku ku gyara ɗabi'unku ku gyara aƙidarku Allah subhanahu wata'ala ya yabo ya yabo ga mutanen kirki yace minal mu'minina rijalun sadaqu رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً ليجزي ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما Allah ya ce subhanahu wata'ala Allah yana yabon masu gaskiya Allah na son mai gaskiya shi sa can a ƙarshen abin nan ma'ida ya ce haza yawmu yan fa sadiqi na liƙo ranar kiyama rana ce da gaskiyar masu gaskiya ta kan hanin jama'a ku zan masu gaskiya ku yi kasuwanci da gaskiya ku yi ga aiki ku yi ɗauka ɗan ga aiki ku yi ga aiki da kanku da gaskiya ku yi aikin gwamnati da gaskiya ku yi mu'amala da mutane da kowace hanya da gaskiya Allah yana so masu gaskiya babu inda aka ce ana yau mai alkadibi kadibi kadibuhu babu yanda aka ce rana ce wanda makayyaci ƙarya sai za ta umarni shi amma gaskiya tana umarni mai ita saboda haka duk abinda da za ku yi kuwa gaskiya akwai sakamako alheri daga Allah Allah ya ce mina ne cikin mutane muninai akwai rijalun akwai mazaje ma'aminta sadaqu ma ahadullah alai sun yi ma Allah gaskiya alƙawarin da suka yi mai jama'a ku kula da alkawari duk abin da kuka yi alkawari jama'a ku rika ɗauka alƙawari na gaskiya jama'a ku rika cika alkawari in kun ɗauko yan siyasa na zuwa su iske ku su sa ku yi alƙawarin gaskiya wai sai ka je wani minahikin Allah da sunan malami ya ce ai kuɗin ku na matsayaci kai da ko abincin da za ka ci ba kada wani ya ka ɗauka miliyoyi kuɗinka ya aji ba ka kai shi kotu ba matsayacin ga ai kuɗin kuna wanga ya zo kun mai alkawarin tsakani da Allah kuna tare da shi ya ba da kuɗi kun koma ya kuna ta dariya ga wani na ya taho shi ma kun shi yaran kai dai ai mu tantune muna nan tare da kai ai ko ka ji wani abu ka kau da kai ga wannan ai mu ba mu barin ka ba wani wanda zai sa samu barka ya kawo nashi sa yana wuce a ita da iya. can wancan ya taho ina gaya muku ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yana ganin ku inna rabbaka labin mai tsadi lalle ubangijin kai yana nan gama da kasa gamawa kuka yi wanga Allah za ku dawowa ku sani wa ilallahi Allah turja'ul umur zuwa ga Allah ake dawowa da al'amurra za ku dawo ga Allah ku yi bayanin ƙaryar gada kuka yi ku yi bayanin saba alƙawarin gada kuka yi innal ahada kana mas'ula lalle alƙawari ya zama abin tambaya min alamatil manaziki khalfal wa'adi cikin alamar manahikin Allah saba alƙawari wa idza wa'ada akhlafa in yayi alƙawari sai ya saba alama ce ta munafiki saboda haka kun tsaya ga abin da kuke bisa gare shi don 'yan kuɗin da za a baku ba ba kuɗin da za a baku ba har da duniyar karewa za ta yi bale abin da kuka samu cikinta ku cika alkawari ya ku jama'a Allah ya ce cikin muminai akwai mutanen gaskiya sadaku ma alai sun yi ma Allah gaskiya ga alkawarin da sun kai mai ba su saba ba min hau man kata na habahu Cikinsu akwai wanda rayuwa ce ta Ya yi gaskiya ya yi gaskiya ya yi gaskiya har ya mutu bisa ga gaskiya wa min hau man yantazir cikinsu akwai mai jira yana nan yana gaskiya yana nan yana gaskiya yana jiran mutuwa ta samu bisa ga gaskiya wa badalu tabdila ba su canza ba canzawa jama'a ku zama masu gaskiya kun ji wa mutanen kwarai suke kun ji wani mutanen kwarai suke Allah ya ce yayi wannan liyajzi Allahu as na bi sidqihim don Allah ya taka masu gaskiya da gaskiyarsu duk wanda an mai gaskiya Allah ya mai alƙawari zai taka mai da gaskiya sai wa yu'adhibul na in sha'a munafaka Allah ya yayi musu azaba in ya ga dama su munafika Allah suna waɗanda in sun kai alƙawari sai su saba ko munafika ya ku sani ranar kiyama fi darkil asfal minan na. cikin daraka ruhi na ƙasa duka na wujatan suke har da fir'auna saman su yake har da shedan iblisu bai kai ƙasa ba mana ba kai zuwa ƙasa jama'a ku yi kokari ku nisanci abin da duk aka ce mu manahilci duk abin da kun kasa ana ce mu manahilci jama'a ku yi kokari ku nisanci manahilci manahilci ba abin kwarai na ba ku zan masu gaskiya ku zan masu gaskiya ku zan masu tsare gaskiya a cikin dukkan abubuwan da kuke yi matsalolin siyasa na ƙara tashi ku so ku yi ta faɗa da 'yan uwanku ku ɗora faɗa da 'yan uwanku na ga wani mutum wai a abin nan wani fati ya kai ƙanan ubanai da wannan ƙanan na ubanai da shi da wanai da shi da abin nan uban yaron nan wasu guda ubansu guda ya sami adawai don ya saba ma fati ne an ka kame shi an ka tsere shi an ka tsare an ka azabtar da shi shi uban nashi ya mutu shi kuma ya dawo bai daɗe ba shi ma ya mutu kai jama'a ne akai da waɗanda abubuwa annabi ya ce sallallahu alaihi sallam a habi habibaka hawlan ma a sa'in ya kuna baji zaka yawman ma ka so masoyinka da sauki kwarai masoyinka ka so shi da sauki kwarai in dai wani mutum na na daban a sa an ya kuna bagi daga yawon ma yana yi wa wata rana da matsayinka kuna ganin yan siyasa gari kuwa gani suna sun ka zanna sun ka ce mana musulun musulun yan siyasa ga mun ka taho mun ka yi bakin ranmu musulmin ɗin ya ci suna kuma ashe ba musulunci suka nihi ba wata bukata suka ni da bukata bata biya ba suna kuma sun ka to sun ka ce mana suna bin musulun suna ɓaci kuma suna cewa ba daidai na ba Kin jama'a har yanzu ba ku gane so ba ku tsaya kawai ku jibi wanda ya dace ku zabe shi kuna tare da su cikin fati guda sai ka ji an ce wannan da kaka bugun gaba da shi cikin fatin sai ka ji an ce ya koma wani fati wa'annan da kaka waɗa da su ya koma cikin su kai wawa ko kuma ɗan wawa ka zanna ciki ka zanna kai da ya tafiya da shi kai an nan kana hauka shi sana'a ya ɗauki abin ɗan kasuwa na shi nan ya baka ya haɗa ka faɗa da ‘yan uwanka ya haɗa ka faɗa da abokanka ya haɗa ka faɗa har da wasu makusantanka da malamanka ya haɗa ka faɗa ya ga bukata sai ba ta samu ya bijire ya koma wani wuri inda yaka ganin samuwa za ta yi to kai don kanawa kuma sai ka bi shi don kanawa wani ya sai ka koma ka bi shi halin shi adda arziki ba Allah adda arziki ba halin shi ka bayawa ba Allah ke bayawa ba kai jama'a ina karatun da kuke saurari ma yarta nasimin lin nasi min rahmatin fala mumsika la ma yarta illahu lin nasi min rahmatin fala mumsika la وما يمسك فلا مغسل له من بعده وهو العزيز Ku san da sani bin wani dan siyasa bai sa kai arziki kowane na ɗan siyasar don ko shi bai ya azurta kai ne Allah ka azurta shi lillahi ma fi samawa to ma fil ard da abin da a cikin sama da wanda a cikin ƙasa na Allah na kai har da kuɗin nan da a cikin aljihun ka kuɗin Allah na in ya ga dama sai ka lalaba aljihun baka ji su ba in ya ga dama da kanta yake tilasta ka don kuɗin na wani na sai ka ɗauka ka ba wani sadaka shi ganin ji aka faɗa min wani ya abin nan ya taho wajen wani da ya mai kirari mota guda gare duniya a ce ya mallaka sai ba ya makulli shi kenan shi ka ya hau mota bi hanya sai mutum ya faɗi zauci sai ya ta kuka yana ta hawaye sai da abokai ne suka tashi suka iske mutumin nan da ya ba mota suka ga mai kasa mota ga alaje ta ɗaya a gare don Allah ka yi hankuri ya ce to ku bani wani abu sun ka tattara sun ka baya dubu hamsin ya ce to shi kenan ga makonni kun gani yanzu inda bai da wayannan abokai gaban jama'a ya kyauta kuma ya yi ajiyar motar ga ya daɗe ta babu da zai yi arziki ya zama nawa ne dole ya bashi to jama'a komi da komi da kun sani na Allah na ku nemi bu inda Allah ya rizka wa abudu wa shurula bu inda Allah ya rizka ku nemi arziki wajen Allah wa abuduhu ku bauta mai shi kadai washkuru lahu ku yi mai godiya ilaihi turja'una wuri ne za a dawowa da kowa saboda haka ma yabtahi Allahu lin-nas min rahmatin duk abinda Allah ya buɗa wa mutane na rahama fala mumsika laha babu wani mai iya rike ta duniya da lahira shi hana rahaman nan ta kai ga wanda Allah ya ce ba wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di abinda ko duk Allah ya rike babu wani mai iya kawo shi ya sako shi in ba Allah ba kuma shi Allah azizu ne in ya rike ba mai imai balle ya taushe shi a ansa azizu ne kuma hakima ne saboda haka jama'a ku zan masu gaskiya li yajzi Allahu sadiqina bi sidqihim don Allah shi sakamako ga masu gaskiya da gaskiyarsu wa yu'adhibu al-munafiqina in sha'a in ya dama shi azaba ga munafikai aw ya tuba alaihim ko in ya dama ya anshi tuba gare su Allah in ya dama sai ya shirya mutum to na hale ku jama'a ku dauki abubuwa da sauki masoyinka ka so shi da sauki kwarai yana yiwa wata rana ya zama kiyinka ya baka cikin fatin ka koma can ya baka da abokan gaba shi na ko can ya kawo ka to ya ta ya ta shi sai waɗannan da ka ɓaci su yi ta ɓacin ka ka dogara ga wani wanda ba Allah ba yau duk mutum mutum na to wa abu gidi bagi da kawo nan ma kuma ya hamayyar ta ma za ka yi ka yi ƙiyayya da makiyinka da sauki ita hamayya ga sha'anin da duniya babu wani za a yi sai an yi ta don haka annabi ya ba da wannan umarni ga mutane ne ya ce in za ka yi soyayya ka yi soyayya da sauki wanda kaka so yana yiwa wata nan ya zama ƙiyinka in za ka yi ƙiyayya ka yi ƙiyayya da sauki wa abgiz bagi da ka hauna ma ka yi ƙiyayya da maƙiyinka da sauki kwarai a sa an ya kuna ka yau mamma. yana yiwa wata rana ya zama soyayya. ba ga mata nan kuna gani ba a yi ta ba shi hankuri ce yaran ce da Allah bai so ayi ayi ya ce ya sake ta kuma daga baya sai ya dawo uwa da su ce ko kai dai annan baka auren sai duk inda wani kanin ubanta yake ko ubanta ta ya kai kun ga ya sai ta ada yanzu ko ta zama soyayya sai to haka rayuwa take don haka abinda duk kuka yi ku yi abinda kuka yi saboda Allah ku bar abinda kuka bari saboda Allah ku zan masu gaskiya lailan wani haram ga dukkan abubuwan da kuke yi ku zan masu aikata ayyukan alheri kun ji cikin hadisin da ya gabata inna sanaya a rufe ta qima sari aso to ku zan masu aikata ayyukan alheri ga azumin ramadana suna ne shaharu muwasatin kamar wanda yake cikin hadisi watan taimakon juna to ku zan masu taimakon juna a cikin kowane lokaci amma cikin ramadana ku kara Allah ya ce وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانهم إن وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Allah subhanahu ta'ala ya ce wa abudullah ku bauta wa Allah shi kadai abinda aka ce bauta Allah ya abinda Allah ya ce a yi idan ka yi ma Allah da abin da Allah ya ce a yi ka yi saboda Allah to shi aka ce ma ibada abin da Allah ya ce ka bari ka bari saboda Allah shi ma ibada ne to ku bautawa Allah wala tushriku bi shay'a kar ku shirka da Allah da komi yau cikin babbar shirkar da ta watsu cikin ƙasa ga akwai sha'anin bokaye sha'anin bokaye yana cikin shirka wadda ta watsu cikin ƙasa zaka ga mutum yana talaka ba ya da komi ya bi Allah Allah ya azurta shi yana kai wani lokaci sai kaga ya jawo bokaye wai zama haka nan bai Za ka ga dan siyasa ya taho ba ya da kowa mutane sun zaɓai saboda Allah kwana biyu sai kaga bokaye sun kewaye shi baya ma san ya ga mutanen kirki sun matso kusa wai tsari na ya kada Allah subhanahu wata'ala shi an mai tsare bayi ne kuma kowa Allah ya tsare ba mai iya cutar da shi wanda ko duk Allah bai tsare ba mai iya tsare shi a nan duniya ko lahira saboda haka jama'a ku nisanci sha'anin bokaye boka ya gaya maka in ka bi hanya kaza ta shedan zaka ci zabe ta. Allah ka bada zabe kuma shi ka rusa zabe idan Allah subhanahu wata'ala ya nuhe ka kai ga matsayi kai kaka yi gare shi idan bai ne ka kai gare shi ba duk hanyar da ka zo ba ka kai mutum nawa ya bi hanya ta shedan an ka ba da sanawa ya ci zaɓi an ka tai kotu ta an da an shi tuwar ko bai ci ba yan kuɗi ne da sun ka rage sai ya yi amfani da su sai da an ka bari ya tattara sai ya kai wajen alƙalai don a yi mai shari'a sai aka ce kuma an shi sai da an ka ga ya yi zaune daren ba ya da komi an ka ce sai an sallame ka saboda ka Allah ka azirtawa shi ka talautawa jama'a ku rabe da bokaye man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqulu qad kafara duk wanda ya tai inda boka ko malamin duba ya gazganta shi ga abin da ya faɗa qad kafara hakika ya kafirta hadisin sahiha to jama'a ku nisanci shirka ko wace iri wannan shirka ita ta yawa yau a cikin jama'a za ka ji boka yana faɗin ai cikin mutanen nan naku muna da jama'a da yawa kun ga habarci na ya kai kuna cewa ba a shirka kuma ga kuna yi jama'a ku ne, nisanci sha'anin shirka kowane yi. wabil walidain ihsana uwaye ku yi musu ihsani yara matasa ku sani dalilin da yasa uwayen ku ka son su haife ku don ku taimaka musu shi ab dalilin da ya sa uwayenku ka san su haihe ku don ku taimaka musu ga ka ka girma kuma kana iya bida ka samu ga dattijo ya girma bai iya zuwa bida wanda ya kai sadda ya haihe ka yanzu bai iyawa ya yi rauni amma wai ka dora wadin wai wallahi baba na matsa maka wallahi baba matsa shi kai shi bai san ni ab bai sani ba kudin ga kamin ka fara bida su wa fara bida su ashe ya hika sanuwar akabarin su to matasa ya ji tsoron Allah shibka ta kwayi ta sai ya girbe ta in ka kyautata ma uwayenka suna tsoyi kana yaro to kai ma nan gaba in ka zama tsoho ɗiyanka na yara za su taimake ka idan ka walakanta uwayenka kana ganin kai ɗan zamani kake kawaye to ka yi hankuri da dukkan kai kai ma ka kai kana da taimako to ɗiyanka ba za su taimake ka ba shibka ta kwaye ta sai ya girbe ta birin walideni wato kyautata ma uwaye a salaf bashi ne kyautata ma uwaye a salaf bashi na saboda haka ya ku matasa uwayenku maza da uwayenku mata ku taimake su ku taimaki uwayenku maza ku taimaki uwayenku mata shekaran jiya wani ka gaya min ya taimaki uwaye nai da an gare kudin da an gare yawansu su uba ne ka bida kuma shi ɗan kasuwa na su uba ne ka bida sai ya kawo abin da yana ganin yana isa uban ba tare da damuwa ba sai ya shi ɗan abin da ya rage sai ya ba su a sau mai kaya da an ka ce sayan kayan nan wato babban abin mamaki da an ka sau kayan nan kuɗin da ya ba uba ne sai da tiri ba kamar su babu ƙari babu rage ko ɗari ba a rage mai ba kuma kasuwanci na halal babu haramta ne to shi aiki alheri ba mai yi ne ya faɗi ya hasara ko yi shi bai hasara saboda haka ku san abin da yasa aka nema a haihe ku auratai ya gare kuka ga ana ta yi diyana aka sa a samu in mutum ya kwan biyu su taimaka mai amma ka dawo ka yi banza da innaka, ka yi banza da matakka in a abin da matakka ɗaya a gaban ka yi banza da babanka in ma wani abu ya faru innakka na yawan magana sai ka ce wai son aka kashe ma aure ba aure aka san a kashe kai aka son a kashe saboda haka ko kula ya ku matasa wanda kun bai taimaki uwaye ne ba to ya kula radda ɗaya ne sun ka kai wani lokaci to ya kula da abin da zai same shi ya kula abin da duk yayi in ya ga wani abu ya samu ya tuna shi ya shi sha Allah baya zalunci wala rabu rabbuka hada wa bizil qurba yan uwa ku taimake su makusanta yan uwan ubanku ji yan uwan uwarku ku taimake su kamin ku taimaki ƴan uwanku ƴan uwan uwa da ƴan uwan uba ku taimake su kamin ku taimaki ƴan uwanku wa dil qurba wal yatama ku taimake marayi Bayan kwamitocin marayi yanzu wai an kai wani lokaci ko wace salamiya, kwamitin marayi kai kai kai malamin wagga makaranta kai ka iya kwamitin marayi matacin ga. kwamitin zalunci dai kai ka cewa kwamitin marayu na kai ka dibe shi wanda ko bai takatawa an ga aza kuɗi yana sato su wai shi ka tawa ya ce wai wa kwamitin marayu a baya kuɗi ya biɗi marayu ya kai musu to wannan zalunci kuma gane a kuna da dama Allah ubangiji yana nan yana ganin ku ku bar sakan ku inda ba ku iyawa matsala ta amana a ce a ba mutum kuɗi ya kai wani wuri ba kowa ka iya ta ba don haka ku yardara da ita bare marayi kasa kwamiti an ka an su kuɗi kace na marayi na Allah ya ce innal ladina yaquluna amwala al-yatama zulman الذين يأكلون أموال ya ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا na الذين يأكلون ma wa lalle waɗannan ka cin dukiyoyin marayi zulman da zalunci duk dukiyar da ka samu kace marayi adda ita naira guda cikin ta bai halitta gare ka ba ko bai halitta ka ba ma takka ko ɗiyanka ba marayi ɗaya adda wanda ko ya ci dukiyar marayi zulman innama ya'kuluna fi budunihim nara wuta ce suka ci da kansu cikin cikarnansu wata ya na sa'ira kuma hakika za su shiga wutar sa'ira ina ganin haɗari mai girma game da kwamitin marayu amma na izala kwamitin izala yana da dama-dama kwamitin izala yana da dama-dama amma duk wata islamiyya da kajiya duk wasu matasa da kajiya da kwamitin marayu kakka ba su in ka ba su kayi taimako ga zalunci kai taimako ga zalunci Allah ya ce wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan kada ku yi taimako ga ga sa'o da kuma ta'addanci ga haƙƙin jama'a wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan kada ku yi taimako ga ga sa'o wal udwan da ta'addanci ga haƙƙin wasu mutane in ka ba su ka taimake su wanda za su samu dama su yi zalunci su riƙe haƙƙin marayi Allah zai kama ka yana yiwa ya zama sanadiyar karya arzikinka kana ganin taimako ka ta yi saboda haka ta wala wani masaki ne, ku taimaki miskinai wala wani masaki ne, wal jari zul ba da makoci na kusa wal jari junubi da makoci na nesa wa sahibi birjandi da abokin gehi wato matakka da agehin ka tana kwanci gehin ka kana kwanci gehi to a tsare amanarsa a tsare amana ta da kyau kakka ta wadan hili ka ce abincin kamar ce ka baro ta tsira. kuma ka san ba ta da wata sana'a sai ta yi wahala ta samu wai kai matsayaci kai marasa imani ka baro matarka da ka ta garka ka ci daɗi wani sabili da mata yi wa mamalakar malakar aymanukum Allah allah ya yuhibbu lalle allah bai son man kana makotalan fakura wanda ya zama mai takama mai alfahari Allah ya taimake mu ya gafarta mana ya sa mai kyakkyawan ƙarshe wato ya sa aljanna makoman mu wannan aure Allah ya sa albarka ciki ne Allah ya bada natsuwa da kwanciyar hankali Allah ya taimake mu don abin da kuke aikatawa Allah ya san shi walillahi ghaibus samawati wal ardi walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ma وإليه يرجع وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بظلام وما ربك بغافل وما ربك بغافل للعباد أما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والارض غيب السماء غيب القصر الله ne kun ga mu masu azinku abinda duk mun ka boye da wanda muka bayyana Allah ya sani kun ga ku kuma sauraren mu abinda duk kun ka da wanda kuka bayyana Allah ya sani saboda ka fa budu bauta masa shi kadai wa tawakkala alaihi kuma ka dogara gare shi wa ilaihi rujul amru kullu wuri ne aka mai da al'amari duka fa abudu bauta mai shi kadai Wata tawakkal alaihi ka dogara gare shi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun Allah ubangijin ka bai kana ga abin da kuke aikatawa ba assalamu alaikum wa rahmatullah to ni kan